wasu daga cikin hadisai da gaskiya da hadisin al'adun musara baya ga na kuma ya samu wata hanya daban ingantacciya a cikin littafin sunan da kuma ta imamu bayan annabu salisu nau'i na uku na majhuli majhulul adalati batina wa huwa adlun fil wanda ba a tantance adalar shi ta boye ba amma a zahiri adilalle ne yaqulu ibn sara wa huwa al-mastur shine wanda yake cewa mastur kaman kace wanda asirin shi yake a rufe faqad qala ba'du a'immatina al-masturu man yakunu adlan fi zahir ibnu salah yace wasu malaman mu sun ce masturi shine wanda a bayyane yake kaman mutumin kirki wala tuqrafu adalatu batinan amma a koye ba a san halin shi ba wanda ya san hakikanin halinsa amma abin da ya bayyana daga ganin shi da ake yi yau da kullum ba a shaku da shi ba ba a yi zaman karatu tare da shi ba ko kuma ba a zamani ɗaya da shi ba amma dai a bayyane yana da salaha amma ba a samu bayani dalla-dalla game da halayensa da nagartar karatunsa da nagartar kwakwalwarsa ba wannan shi ake cewa masuri ya ƙuli hafizu iraqi wa hada na kala kalamahu akiran wa lam yusammihi huwal al-baghwi ya ce wannan na ƙarshen da aka ce ƙala ba'adu a immatina to mutumin da ibnu salahi ke ishara zuwa gare shi shine al shine wanda aka kira su maganar sa ba tare da an ambaci sunansa ba fa hadha lafzuhu bi hurufihi fi tahdidi wa tabi'ahu alayhi ar-rafi' sai yace ga lafazin maganar shi nan karara inda ya fada a cikin littafin tahdid na fiqh shafi'iyya kenan yace kuma an samu malam al-rafi'i ya bi sawun shi akan wannan magana hukmul ihtijaj ina hukuncin ihtijaji da riwayar masui malam yace yahtaju bihi ba'd man radda al-qismaini al-awwal wasu daga cikin waɗanda suka yi watsi da majhulul ai da majhulul hal suna kafa hujja da hadithin masturi wa bihi qata al-imam sulaim ibn ayyuba ar-razi qala yace لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي dan shi baya da labari ana gina shi ne karkashin kyautata zato da ake yi wa mai riwaya wali anna riwayat al akhbari takunu inda man tata'azzaru alayhi ma'rifatu adalati al adalati fil bad saboda kuma ruwaito labarin yakan kai ga mutumin da babu yadda zai yi ya san wani abu akan mutumin ma'ana malaman da suka zo daga baya za su yi hukunci akan hadisin ba su zamani ɗaya da masu riwayar ba babu abin da za su dogara da shi sai maganganu wanda suka yi zamani ne. su ibn hajar su nawawi su al-imamu ainihin wato mizzi su al-imamu al-hafiz ibn kathir su zahabi da duk ire-iren malaman nan da suka yi maganganu a kan hadisai ai ba su rayu a zamanin riwaya sun rayu ne mutaakhirin jiddan a asirin riwaya mutaakhirin jiddan a asirin riwaya dan haka yaya za su yi hukunci akan riwayoyi hukuncin na kasancewa ne idan yana amfani da maganganun da malaman da suka ci zamani da masu riwaya na fata gano don haka abin da ba su samu ba game da wani mai riwaya mai an garabu abin da ba su samu game da wani mai riwaya na magana a kan shi za a duba kara'i kuma kara'i ɗin nan ya ce ana gina su ne bisa kyautata da su farko za a kyautata ne da su واقتصر فيها على معرفة ذلك بذلك في التقيت كما جمل أبن لأكثر ذلك وتفارق الشهادة سيدي رواية تنا بمبن في الشهادة فإنها تقول إلى السكة إذا شهادة أنا يجني أجبر الكاري وانا يجري بعد شيء سواء إيه وانا اللي يكشف وانا وانا هنا وانا باش وانا اللي يشوف شو وانا kaga wannan sai a gaban alƙali ake shi kuma under oath sai an rantsar da kai cewa za ka fita da shi wala ya ta'azzabu alaihi zalim baya gagara duk kabiyar da aka ce a kawo shi zuwa kun shi kaga alƙalan da za su hukuncin za su ga shi da kansu amma yanzu malamin hadisi da zai hukunci akan riwaya ka kaddara waɗannan masu riwaya su ne kamar shi ko bai da ra'ayi ina ba ta magana wa ukidira fi hal adalat fil wal batin shi dan haka ake kulawa da adalci a bayyane da kuma abu wa yaqulu ibn salah wa yashbu an yakuna al-amal ala hadha ar-ra'yi fi kathir da kutub al-hadith al-mashhura fi ghayr wahid min ar-riwayat alladhina taqadama al-ahd yace yayi kama da ce a aikace an gama malamai marubuta da tafan hadisai mashahurai suna aiki da wannan ka'ida a cikin littafansu musamman game da masu waye da zamanin su yi nisa yi nisa daga zamanin masu rubutu wa an gara da kibratu al-batil kuma ya kasa yiwuwa abin ya gagara a iya gane a iya ya yaya suke a batil wallahu a'lam Allah ne ya Mara malai shi wa cewa wa qala al-hafiz ibn kuma yi riwayat yi masu yi kabila riwaya wani jama'atun da bai kai ibn hajar ya ce wasu malamai sun karɓi riwayar masuri ba tare da sun sa wani sharfi ba ai da bai da ikibari da asirin duna asu ba tare da sun kula da zamani kaza ko zamani kaza ba wa rabba hal jumhur daukacin malamai suka tunkuɗe riwaya وذلك لأنه يجوز أن يكون غير عبد saboda zai iya yiwuwa ya zama shi ne riwaya ba a shi ba ne za a yi fala yuqbalu riwayatu yuqbalu riwayatu hatta yatabayyana Ya ce ba za a taɓa tafi da ba har sai an gane wane ne shi wata haƙi ce a cikin gaskiya yadda magana take dalla dalla anna riwayat al-masuri wa nahwihi mimma fihi ihtimal ay ihtimal al-adalah wa fiqha la yuqbalu al-qawlu bi raddiha wala yuqabu shi a kashin gaskiya ka sani ya kai karatu riwayar masuri da mutane ire-irensa kamar wanda yake yana da ikhtilafi ko makamancin abu irin wannan wanda akwai yiwuwar ya zama mutumin kirki ko ba mutumin kirki ba amintacce ko ba amintacce ba yace a kashin gaskiya ba a tunkuɗe riwayar kai tsaye kuma ba a amsar da kai bal hiya mawqufatun ila ibadati hali za a dakatar da ita sai al'amarin shi ya bayyana wannan shi ne hakikin gaskiya kamar yadda ko da a cikin rayuwa haka idan mutum ya kawo labari wanda labarin bai kama da ƙarya ba amma kuma ba a san shi sani na hakika ba ba a saurin tunkuɗewa ba kuma a sake jikiya ba dole sai a ce to a nemi dai ya za a tabbatar da labarin ina fata mun mai dole a dai ya za a tabbatar da labarin misali kawai wani ya kuma kawai baka san lambar shi ce ai wani gaba dan uwanka yayi hatsari yanzu yanzu nan gashi na azumi shi daga nan ba za ka fara sanarwa shi ai wani hatsari dole ka mu mutaba ko kuma za ka ce ka kawai ka riƙe nan da kai kai ƙarya ne ban san ko da ku bai na san lamba ta kaga da ba za ka yi wannan ne ba za ka kure kai tsaye ba ko ba za ka yi da kai tsaye ba akalla za ka fara neman lambar shi da ko ko wani wanda suke tare zai iya zama yana tare da shi ina wani daga ne gaba ya faru da shi wannan da yake kenan ittiba tasabbut haka ba a duka riwaya gaba daya ba kuma a karbanta gaba daya har sai an tantance menene yake cikin ta wa makhtaru al-hafiz ibn hajar ila tawaqquf fi khabar al-masul hatta yatabayyana haluhu wa la yakhtalifu fiha wa la eh, la yakhtalifu kathiran amma dhakarnahu an al-jumhur min adam qubul riwayatihi yace abin da ibnu hajar ya zaba cewa ayi kaka tsantsan ka a karba ka a ture kai tsaye har sai an tantance wannan bai saba kai tsaye daga abin da aka bada labari daga mafi yawan malamai na ne na cewa su ba sa karba ba sa karba dai da sun sun kuɗe gaba daya ma'ana ba sa karba har sai sun bincika sun tabbata wa ghayatul amri annahu arada an la yu'tabara dhalika jarhan lahu wa la ta'ala al'amarin yadda yake shi ne ibnu hajar yana so ya bayyana kar a ɗauki wannan kaɗai ya zama dalilin suka ko dalilin ainihin wato jarraha wannan da riwaya وذلك ما يقتضي به العدالة في الحكم والتحري ما تقتضي به العدالة في الحكم والتحري wannan ne abin da adalci ya hukunta da ya hukunta da gare da malamai ta wa kuda al wusudan shine mutanen da suke aka ji ambatan su ɗaya gal a cikin riwaya akwai riwayat akwai arwat al-sudan da kuma ainihin wato abin nan wato waɗanda suke suna da riwaya sau ɗaya aka ji labarin su ko kuma masu hadisi kwaya ɗaya in ji mana magana a kansu ya ce hada nau'in min ulumin hadisi huwa min at-tatbiqi li qanunin majhul yace wannan nau'i ne na hadisi na imamu hadisi wajen yadda ake aiki da shi ya yi kama da ka'idojin da ake aiki da shi game da mazmuni wal hudan hum ruwat alladhina lam yarwi anhu illa rawi wahid Su ne mutanen da ba su da wani da yayi riwaya daga gare shi mutum da ya kacal dalibin shi kwaya ɗaya ne wa fa'idatu hada al-ilm ma'rifatu al al-mazhul da wannan ilimin ake gane mazhul wa dhalika idan lam yakun sahabiyyan musamman ya kasance ba sahabi bane na kasa da sahabi wasuhbat tamfil jahal domin sahabbantaka tana kore jahalanci da zara an ce mutum sahabi ne ko da shi da aka ji labarin ka in ya tabbata sahabi ne shi ke ومن أمثلة الوهدان من الصحابة daga cikin misalan hudanawa a cikin sahabbai akwai wahab bin khabbash al da al-musayyab ibn hazm ibn abi wahab al-makhzum al-qurash walid sa'id ibn al-musayyib akwai da kissa shi a cikin ainihin wato littafin sahih muslim da yace la ughayyiru isman sammani bihi alikum annabi ce canza mai suna yace shi ba zai canza wannan suna da baban shi da wasu maganganu aka tsara a cikin hadisi a cikin sunan akwai kuma Amurdan dan annamari wannan duka sahabbai ne amma wuri guda kyan aka tura ba su idan ka koma littafin al-isabatu fi kamil sahaba da ibn hajar ka ga ya ambaci su sannan al-imam muslim ma bukhari ma na da littafi akan haka muslim ma na da bisu akan wanda riwaya da yake daga wanda da su? haka al-Imam Tabarani a cikin Mujamul Sahih dama Mujamul sabi yana kawo riwayoyi ne daga malaman shi kowane malamin hadisi da kawai ke kawo shi to akwai inda ya kawo gara'i shi hadisan da yake da su ta hanyoyi garibai ko hadisan da suke da matnai garibai domin a wannan zamanin da Imam Tabarani suka rayu cikin kare na hudu ana yayin tattara shawar da gara'i wata miza shi a ce malami yana da riwayoyi waɗanda babu wanda yake da su sai shi a lokaci waɗannan gara'i da shawal ana tattara su sai ya kawo su a ciki a ciki kan ambaci wasu malamai waɗanda ce ne yana daga cikin guda ina fata mun gani waɗannan mazali ne na iya samun wuraren wasa na farko dai kutubun rija musamman waɗanda suke wasu wasa'awa wajen bayanai tabibu tafi za ku samu bayani akai haka littafin ainihin ah, da muka ambata yanzu yanzu da al-saba fi jirgin sahaba da muka mutu dan a san yaya malami yake suwa ne da ɗaliban shi ina aka ji labarin shi ومن أمثلته من التابعين محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية السلفي ونشمان اسمه ده وأمر بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية السلفي لم يروي عنهما غير الظهر wannan guda biyu da Muhammad dan Abi Sufyan da Amr dan Abi Sufyan ba su dalibi a duniyar nan sai su wal Miswar bin Rafa'a ibn Abi Malik al-Qurabi tafarrada anhu Malik akwai kuma Miswar dan Rafa'ata dan Abi Malik shi kuma Malik ne kadai ke da riwaya daga gare shi wal Fadl bin Fadala tafarrada anhu Shu'bah bin al-Hajjaj shi kuma wannan Shu'bah ne kadai dalilin wa minhum kathirun fi tikati ibn shibba to ka ji wani magana ce akwai ire-iren waɗannan mutane da dama a cikin littafin tikat na ibn shibba wannan mutane da suna da su ake da cewa an tattake wuri a kan cewa ibn hibbana yana da wasu kawai daban da yake vitaminin mutum fika da yake sanya mutum tarihin fika wanda gaske shine in yawa ya gari bai san wasu suka game da kai da kuma cewa an taɓa jin labarin ta riwaya kamar ka ce yana amincewa da masurai shi ibnu hibban ka akwai mutane da dama a cikin fiqh na ibnu hibban waɗanda malaman hadisi muhaddiqai ba su amince da amincewar da ibnu hibban ya musu kusan wannan shi ka kuma san da littafin tamam ibn ta dan mukaddima musamman da littafin at tankiri bima fi ta'anid al min al-abadi na Rahman al-Muallim za ka waɗannan maganganu dalla dalla akan cewa ibn hibbana in ya amince da mutum to ana ɗauka ɗaya daga cikin matakai ne kala kala har guda biyu sai an bincika ya zama mashhurai kamar yadda su maliku da su ainihin abu zur'a da su hushainu suka shahara ya zama na biyu bayanin shi ya nuna cewa ibn hibbana ya san su sani na gaskiya ma'rifatan tamma ko da ba kai shahara waɗannan a alamun ba na uku na suna da cikin malamai shi da karanta suka karanta da shi man jalasa wa To waɗannan na ɗaya da na biyu da na uku babu matsala akan ibnu bana ya musu ko da ba a samu wani ya musu ana samun kalal ne a cikin na hudu na biyar na hudu shine waɗanda ibnu hibban bai yi zamani da su na biyar ne waɗanda a cikin maganar shi ma za a bai shayarar da bai su ba kuma yana yin wannan magana sai ka ƙara kuma da waɗanda ya ambace su a cikin teƙar kuma ya ambace su a cikin ba a cikin maduhi da shi akwai sama da mutum hamsin da kuma waɗanda ya ambace su a cikin teƙar amma kuma ya faɗi magana take zama ɗa'an gare su sai kawo mutum a cikin fitar goshin gaji ya ce kafirun tarakuhu li auhami kuma a cikin fitar shi sa yi wani ibara to wato ne abin da kamar kurut oil ɗanyen fetur ne ba shi da amfani a gun ordinary consumer ordinary commuter da saka a cikin babu shi shigo don an baka 50 liters na ɗanyen fetur an baka kayan banza refine kake bukata ko to haka zaka ibn hibban ne ma'ana sai wanda suke da injinan tacewa malamai ke Allah shi wani su'ubatul hukmi bil tafarrudi in taqada al ulama katiran mimman kila wannan mimman ne ba mimma ba saboda wahalar hukunci akan wanda suke afrad din nan ba a san su ba sai ta hanya daya malamai suka suka suka warwara suka ci garan da dama daga tsarin da aka ce lam yarwi anhu illa wahid duk mutan da ji an ce ba shi da kali sai mutum daya to ana sa alama tambaya a shi. wato abin da ke faruwa yawanci wasu mutanen ba su da shahara ne ta karantarwa bai taba tasaddi ga karantarwa Ya yayi karatu ya san ilimi amma bai taba tasaddi a matsayin na malanta ba sai ya zama a harkar kasuwanci ko makwabtaka ko surkutaka ko zaman anguwa ko a tafiya sai su gabu da wani shi kuma mai jarabar san karatu da zaran sun yi fira da wannan malam a cikin fira da yana da ilimi sai kawo kuma da da isnadi ke kawo shi kuma wannan dan ina da hadisi ko ke je wai sai malamai sai ga wannan ba ta shamalin malam kuma fahimta ko yanzu haka a aikace za muke ganin wannan yana faruwa a rayuwar jama'a mutum ne ya ji jami'ar islamiyya ya yi yayi yayi yayi da dawo kawai ba ruwan shi baya karantawa kawai zama da zuri yana abuja da shi mutanen garin su ma su san labarin cewa yana da akwai su da dama yanzu a nan zariya da kano da sakkwato da maiduguri wani aka ce maka jami'in ta karanta da allah ƙarya ne kuma ya yi ta shekara ashirin da biyar talatin baya baya karantarwa bai da alaka da wa'azi ko wata ƙungiya addini ko lacca ko wa'azin masallaci ko tafsirin azumi duk wani abu da ka san malamai tsaye ko baya ne duk wani abu da zama malamai suna yi karantarwa fatawa rabbi wa'azi tafsirin azumi wa'azin mako lacca da ake yi a conference duka bai da haka za a tuno shi a cikin layin malamai ba amma kuma ilimin na tare da shi ko da ilimin bai wanka uba saboda bai karantarwa amma asalin ilimin na tare da shi to a can inda yake aiki a ma'aikatar shayi yana zuwa ko aka ɗauke shi kwafi ya aiki gemu ba wani yana yi mata kwata ba abuja abin mishi transfer ko da katsina a wata yana akwa idan ba abin da zai shi a promotion a canza zai gida ya canza mota ya ma manta cewa karatun arabiya ne ko musulunci in kuka gamu da shi kuma wata rana ko a cikin gidan kwakwas din nan wata rana kawai sai ka wani a ba shi wani a ah, shi wani ya yi karatu ko mun gane jama'a kai suke zuwa za a yi wannan tambaya ko ya ce da aikin nan sanda sai azumi yayi kawai shi a bari su zo muku tafsiri sai ai kuma ma ina ya samu ilimin tafsiri sai aji kuma ya iya to irin wannan ne ya faru da mutane ba ya fara faruwa ba shi asalin tarihi a yake ke samun guda amma ba ba ba yadda ya ce mutum malami kuma a cikin dalibai ko kuma ba ba a taɓa jin labarin su sai a bakin dalibi ba ba malamai da suka zauna da zaman karantarwa wani kuma duk ba ta kai ga haka wani kuma bai samu tashin karantarwa ba tana iya yiwa ya samu kansa ya mutu da wuri ko yi wata rashin lafiya da ta lalata ƙwaƙwalwarsa, ko yi accident ya samu ainihin wani matsala a ƙwaƙwalwarsa ko su bayan kwallon duk yana faruwa da mutane alal misali yanzu mutum jami'a islamiyya ya zo daga zuwa NYS kafin a yi sanadin digiri da shiga nyc a hanyar dawa da akwai wuce ya hatsari shi kenan sai gadon bayan shekaru ka zama wata malaka kuma ba bayan za a yi wata malaka na ka ba za a ji labarin shi a malaka ba wani kuma ba zai iya zama zaman malakan ba ya rasa ɗalibai very su tunda ga annabin Allah ya zo ranar alkiyama wani mutane shi biyu wani mutumin shi ɗaya wani annabin ba shi da kwalwa shi fata-fata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabin Allah jama'a wanda ba wanda ya gari shi ya gama wa ta kai ta saba ban gaba kenan haka kuma zai biranen kiyama shi kadai ne al'umma shi yana cikin hadisin Bukhari da Abu Dawud ko da manzo Allah ya ba labarin cewa shi zai kowa yawan al'umma in ana ta zuwa wani annabin ma'ahu rahu wani ma'ahu nani wani nabi ma'ahu rajulun wahid wani nabi laysa lahu ahad sai ce summa yurfa ilayya suwadu sai na ga wani taron dandazon baki na taron mutane sai fara addu'a cewa Allah ta mutane ne sai daga ashe annabi Musa ne sai bayan ya wuce sai zama sai ga mutanen manzo Allah ta shi mu ke Allah ta sawa shi sai zama mun kowa yawa a taron aljanna a taron kiyama haka aljanna a shayi shi ne wani annabin ba yi da kowa to wannan yana iya faruwa idan Allah ya yi da shi wani da jarabawa da shi sai ka aishi wannan a matsayin irin jarabawa da Allah ya yi ibn Qayyim yana faɗa a cikin littafin Ad-Da'wa Dawa ya muni kama a cikin jabu da samu da sa'ada cewa Allah yana da bayi na kwarai jarabawa shi wanda yake so shi yake musu yana musu mana yana teburin din su wajen jarabawa Allah ba zai ba ka jarabawa da ba za ka ce shi wanda kai muni ne Allah yana so da ka dina jarabawa da yanzu Allah ya maka ka dauka wanda Allah yake so ka ci shi ko kai ki domin Allah yana so ne ka samu damu komawa asalin gidan dan Allah a cikin hikimarsa ya sanya ba duka ƴaƴan Adamu ne suka dace da zama aljanna akwai da ƴaƴan Adamu ne amma ba su dace da zama aljanna ba dan aljanna babu khabith a cikin ta shi za a fito da su duniya dan a nan za a tantance su waye za su koma sai ba su koma ba ta hanyar jarabawa ya buzo kuma yi ayyukan ahsanul amal to a cikin jarabawa wani talauci ne abin da yake misali sai Allah ya tashi da talauci saboda a cikin hikima Allah ya tafi da yake da arziki kafin cewa za su wani masu Allah rizka libadi da babu kuɗa kalli karu na daga da kana min ƙaumin Musa fa baga alai da ya arziki wani Allah ya san da kuɗi ne zai da rasuwa jaraba da Allah zai mishi in ya ba shi wadata shi ne ke ci in aka sashi talauci zai kama shi kaga faqar an yakuna kufra kenan ko a ko da in ya tarauke to wallahi bari sallah zai ta faɗa maganganun banza yana fasikanci to ce Allah ya garbe shi da arziki wani kuma zai za mu da Allah ya shi saboda shi ne abin da zai iya wutar da wani kuma da ilimi Allah ya garbe shi kowa da gwargwadon abin da Allah ya tsara mu a kullum yassarun lima kulikala ibnu qayyim yayi maganganu masu ban sha'awa sosai a abin da shi sanawa a wannan gaba musamman a muqaddimar littafin miftahu gari, sa'ada wani zafin ma'anar shi makullin bude aljanna ba irin wannan yake ba ba an fito da mutane daga aljanna an kulle ba an ce kun la bi ha jami'a fa in ma ya'tinukum bi hudan kaza kaza kaza kaza kaza ku za a koma da mutane aljanna amma sai suna da makulli da budewa to ga makullin lissahu da sa'ada wa manshur eh, menene ah, wal irada wa manshur namat take sun tabu yana na an san wajen kawai yana karantar da tarbiyya ne akan yadda za ka yi ka samu ka koma aljanna matsayin ɗan adam ka koma gidanku na gado ya za ka yi ka kaci da rayuwarka har ka mutu ka koma aljanna ibn kai ne kenan jama'a mutanen nan da su ilimi ga mutu yawa ba ba irin ba jiban yawa yanzu dai ka tafi kawai ka kalmi ma'azin da kake ba wai ka tafi kawai sai ka tafi kawai kowa da kowa farfesa kowa shek kowa imam walakin la yaqumu shay'a dai sai su yi mata da komai laman asabar Allah ya mana gaba na eh na ta'anibul khatib ko ba ta'anibul khatib ba shi ba shi ba ɗayan raddin da aka makautar ne kautar shi ne da ta'anibul khatib wacce at-tanki ma fi ta'anibul kautar min al-abad na mu'allimi ba shi na fadi shi na fada shi ya kamata na fada ne ko ba shi na fada yau at-tankini ma fi ta'anibul kautar min al-abad na Abdurrahman al-Muallim saboda ai shi kautari a cikin abin da din shi abin da din ta'aliqin shi ya yawaita kuskuren tadda tawfiqan na ibnu hibban ba tare da mura'at da kaidojin ya yawaita kuskuren tadda na'am sai ce wadda al-hakim fi kitabihi madkhalu ila kitab al-iqlim al-imam al-hakim an-naysaburi abu abdullah Allah ya gafarta mishi الكتاب الشيخ سنة المدخل إلى كتاب الإخليل أن الشيخين لم yukhrija min riwayati hadha al-naw'i hakim da littafi bayan al-musagraf da ma yayi ko kuma al-madkhal shi kuma kaman manual ne na mu'amalar da su bukhari da muslim da za ka iya fahimtar da ba to a ciki yake cewa da bukhari da muslim ba su fitar da wani hadisi na wulan ba sam lakinin taqadahu ba'd al-ulama sai dai sun shi aka kawo sunayen wasu masu riwaya da lahum shaykhani waɗanda bukhari da muslim sun fitar da riwayar su laysa lahum illa rawi wahid waɗanda ba su da mai riwaya sai mutum ɗaya wa zakara zahabi wa asharatan من a الصحابة da لهم bukari, الإمام الذهبي ya أبو mutane goma daga cikin sahabban da bukari ya fitar da musa da hadisi laysa lahu siwa rawu wahidun faqat wadanda wadannan sahabbai ba su da riwaya ta mutum da yakin Wanda jawab an hada bil nisbati lis sahabati annahu laysa bi ba'ir fi haqqi amsa da za a bayar shi dangane da sahabbai wannan ai ba matsala ba shi da annahum ululun dan su sahabbai gaba ɗaya mutane ne wa amma bil nisbati li ghairi sahabati fa jawab anna shakka alladhi dhakarahu al-hakim wa in kana muntaqidan fi hadis بعد الصحابة الذين أخرج لهم فإنه مؤتبر في حق من بعد yace amma dangane da ainihin abin za a bada amsa akan sharadin hakim duk da yake wannan sharadi ya warware dangane da sahabbai amma sharadi ne abu lura ga waɗanda ba sahabbai ba falaysa fil kitabi hadithun asl babu wani hadisi a cikin bukhari da muslim wanda yake da yake ainihin akan lamba aslun asalin hadisin ba mutaba'at ba ba ainihin wato mu'allaq ko wani abu ba asali asalin matanin bukhari ko muslim babu irin wannan a cikin sai da wani larawa wani babu wahudanun kaga wannan sune hudan riwaya akwai kuma wa wahudanun hadisi ومن هذا الباب معرفة من لم يروي عنه يروي عنه illa حديث الوالد ba a ruwaito hadisi ba da gare shi kwaya wadannan ɗalibi ɗaya ne kawai daga gare su ta yi hadisan su musa ɗaya mun gani waɗannan kuma riwaya hadisi ɗaya gyal ko da kuwa ɗaliban sun faɗa wannan ya ce yace zakar ku suyuti malam suyuti ya bayyana wannan a cikin tafsir rawi kenan wa zakara anna lil bukhari fi tasnifan khassan lis sahaba yace al-imam bukhari yana da littafi na musamman da ya yayi akan sahabbai masu hadisi ɗaya ra'ayna an nusammiya hadha sau." yace muna ganin mu sanya wa wannan nau'in suna wa al-hadi wal farq bainahu wa bainahu al sabiq bambanci tsakanin fudanul riwaya da al-hadi annahu qad yakunu rawi an rawi akthar an yakuna rawi an rawi akthar min wahid ya zama zai iya zama rawa an rawi akthar min wahid fiye da mutum daya yana da riwaya daga malami wani laysa lahu illa hadithun wahid amma shi malamin bai da hadisi kwaya وقد يكون روى عنه واحد فقط وقد روي عنه أكثر من هذا وحكم دي بما ما لم يتأى ɗalibi ɗaya yake da shi amma ɗalibin ya da hanci da ɗaya da shi وقد أطلق الحنفية المدلول على من لم يروي إلا حديثا واحدا أو حديثين حنفية سنة تيو متم مجهول ne wanda yake da hadisi ɗaya ko hadisi ويمكن أن نميزه بأنه مقدام الرواية zamu iya tantance wannan da cewa in gudanar riwaya ne wa yajibu an yakuna gudanar ah, ruwati ai lam yarwi anhu illa wahidu faqat da dama kana samun gudanar riwaya suna da mai riwaya daga gare shi kwaya ɗaya ne kadai hadisi ɗaya ko mutum ɗaya kadai ومن أمثلته الصحابة da shi sahabbai waɗanda suke da hadisi guda ɗaya gyal akwai ah, abin lahami al-bukhari lahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadithu wahid fil isqa ya da hadisi ainihin wato guda ɗaya daga daga manzala tsaye da zama wannan abi abi da madda abin lahani ga shi na kasance ke shakira da abin lahani da allahu kana la kudu ma biha a asnam ya kasance a jahiliya baya cin abin da aka yanka ba kuma kafin a jahiliya shi mutanen jahiliya suna cin shi abin lahani ne kin nama daga aba ya yana da hadisi guda ɗaya akan istisqa kawa anhu umayr mawlahu dan bararan bawan sa umayr ne ya da hadisin wala suhba yana da sahabban sahabbantaka wal hadisi bi ji wala nasai nabi ahmad ibn jaz'in al-basri qala al-mizzi lahu hadithun wahid mizzi ya fada a cikin tahdibul kamal yace yana da hadisi guda daya yan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada jafa uzalaihi abulaihi an janabai manzo Allah ya kasance idan yana sujuda yana nisantar da tsan hannayen shi daga kwibanyar cikinsa wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Majah tafarrada bihi anhu al-Hasan al-Basri wa min ghairi sahaba akwai Bashir ibn Thabit al-Ansari rawa an Habib ibn Salim rawa an Ja'far ibn Abi Shayba wa Shu'ba wa wasaqahu ibn Ma'in wa rawu lahu hadisan wahidan fi waqti isha shi ma hadisi shi kwaya ɗaya ne gyal akan lokacin sallar isha sai ishaq ibn yazid da hudari al-madani lahu hadithu idza raka'a aw sajada falyusabbih thalathan idan mutum yayi ruku'u ko sujuda ya tasbihi kafa uku wannan shi ne mafi karanci rawahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah rawa an ibn abi sa'id wa ibnu abi zaid ne kadai ke da riwaya daga haku dan yazida al-hudayr zakarahu ibnu hibban da fika wanda ko duk irin su ne wannan ibnu hibban yana ambata su cikin abincin mutane sai isma'il ibn bashir al-madani rawa an jabir ibn abdullah wa abi talha qala sami'na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min imri'in muslimin يقبل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته akhrajahu abu dawud wa qala al-nabi wa la yuqrabu lahu ghayru ya a hadisin da manzo Allah yake cewa babu wani mutum musulmi da zai ci mutuncin wani musulmi a inda zai yaga alfarma wannan musulmi ba ce ya dalilin da Allah zai kyamu shi wannan musulmi cikin hadisin yana nan a cikin Abu Dawud da Bukhari ina a cikin mutum shi duka hadisin duka da mutum hadisi نعم سنة ست وأربعين ومئة في سفر تحول المنصور فنزل بغداد قبل اتكال بنائها وكان لا يدخلها أحد أبدا راكبا حتى إن عمه عيسى بن علي شكا إليه مشيا فلم يأذن a cikin shekara ta ɗari da sittin da shida bayan girman zaba a arba'in da shida ko bayan girman zaba a tsari salama a cikin watan safar farkon shekarar kenan sarkin musulmi Abu Ja'far ya yi ainihin faki ya bar hashiya da kuma yadin kufa da ya zauna duk wannan zamanin rikici fitar ina shi da iyalan shi da gwamnati shi da komai da yar kwata sa ya koma sabon birni sabon babban birnin tarayyar daular sa ita ce wato majalisar salam bagdad qabla al-kitami bina'i kafin a gama gina ba a gama ginawa ba shi ma'ana ba a gama gina duk abin da ake buƙatar a gina ba shi an je gina mushi iya inda zai yi amfani da shi sauran aka ci gaba da ginawa an ce gini na ƙarshe da aka yi na iya ma'aikatan gwamnati shine wani waje da yake da suna qasrul maqlad ko qasrul kulli wai yana tafa'ul da kan cewa wannan garin ba zai taba lalacewa wai da makhalidan mukhalladan ko kuma shi ya zama ko mukhalladan a cikin gari malamai suka ba da labari kamar yadda ibnu kafir ya ambata an gama wannan gini ba da jimawa ba ma mutum ya yi. Allah ya gafarta mishi eh, ya ya mutu haka haka yake wa mata inda kamali shi ibnu kafir yace wa kana la yadkhuluha ahadun abadan rakiya ba ne shigowa garin akan abun hawa duk wanda yazo wurin fakin ababen hawa raƙuma da dawakai da kekuna da komai yana ba wajen gari daga nan za ka sauka ka hau gada a yi maka cekin a checkpoint sannan ka shigo da ka ke shigowa ba a zuwa yin jirgin ka ba akwai kawunsa Isa ibn Ali ya kawo koke a kan cewa yana da ciwon kafa yana da ciwon sawu don Allah ya bashi ya hau fadan ya aballa ya bashi da na ai doka ce ta bi kan kowa akwai labarai da ma da muka ambata a karatun baya labarai da abubuwan mamaki da kisoshi na masawi da ajaib da falala da aka ambata game da Baghdad inda yake mafi yawan hadisai ba su inganta ba akan falala ba su inganta ba akan masawi mafi yawan su ba su inganta ba sai yan kaɗan kwarai kamar hadisin da yake annabi yana yi daga nan hadisin musu yana ɓangaren ya yake shi daga nan fitina ta kasu a cikin al'umma wannan ya tabbata cikin ke musu da aka iraki baladun fitna ne sun to amma wanda ake ta kawo a kai ba su inganta ba za ka sami su a cikin zafin ibn kafir al riyad wa nihaya da littafin tarihi wa salam na ainihin shi kai shi malam khatib bagdadi da labaran irin halayen mutanen bagada da na rowa da makamantan su zaka sami su a gaban adam kamar littafin bukhala kamar littafin ainihin ah, ainihin ashiru wa shu'ara mun ibn ba za ka ji labarin irin mawaka da aka yi ai iska mutanen banza wasu ma zindiƙai wasu fasikai da aka yi a bagadaza irin su hammadu ajran irin su ainihin wato muslim bin ubai irin su ah, abin nan ah, abu nuwal da makamantan su an yi mawaka. dan duk inda birni yake baliki daman baliki da ɗan iska ne gidan kowa a an yi an yi kuma zuhadu waɗanda suke su kuma a gefe guda suna ta kokarin wa'azi da nuna mutane hanyar lahira duk waɗannan labaran suna nan burjik game da ainihin bagada da har ma sukan ce wanda duk ya rayu a bagada ya mutu ya je aljanna to shi bai san me wahala ba dan daga aljanna aka ɗauka aka shiga aljanna kawai haka su ce saboda yanayin garin da kyan da alfarmarsa ah, akan taso musamman daga garuruwa a zo kawai a yi sallar juma'a a garin saboda irin irin sha'awa da sallar juma'a take shi kowace juma'a kamar arfa ce a Baghdad a zamanin da gwamnatin Banu abba take tashi za a fito da bai na dawakai a yi hawa a yi kwalliya a zubar da fulawoyi a yi ta kyauta a yi ta bukukuwa duk juma'a za ka mutane da ke duka yankunan su san tun alhamis su kwana a garin don su shaida wannan bikin da ake da juma'a duk mako kamar yadda san ta je Abuja kullum ba za ka rasa daki ba dole za ka ji daki wata shakuliya duk birni da yake birni yana samun ire-iren waɗannan ne wallahu ta'ala malami ya shiga da cewa wa biya dubiya ash'ab ibn abdul malik al-umrani wannan mutum ne suna ash'ab dan abdul malik al-umrani a wannan shekara ya maula umrana maula usman bararran bawa ne na bararran bawa umran ne hadisin alulatin da ko barar ba wa Usman shi bayan an yanta shi shi ma kuma ya yanta wani. rawa an ibn sirina wa ghairi wa kana sikatan sabtan hafira ya da hadisi a cikin al-kutub al-arba'a wa amma ash'ab ibn siwal al-kufi fa fihi ba fa kufiyyun yace shi kuma wannan ash'ab dan siwal fa kufiyyun mutumin kasar kufa ne wancan basari wannan kuma mutumin kasar kufa ne fafihi ba'd fafihi ba'd yana da rauni kuma dukan su kaji sunan su ash'ab kuma dukan su malamai ne masu wa'azi amma ɗaya ne rauni ne ɗaya kuma a mutunci sun bambanta wajen gari akwai wani magani gashi wa kaza ash'ab min al-hujjani ar-rawi an anas laysa bil qawl shi ma ba shi da karfi a riwaya wa biha awfun al-arabi al-basri sai kuma awfun al-arabi mutumin kasar basara shi ma a wannan shekara ya rasu wa kana sadukan yana da gaskiya shi'iyyan amma dan shi'a ne kafiran hadisi yana da yawan hadisai rawa an da aliya wa qali yana da gaskiya abun mamaki a samu mutumin basara dan shi'a kama a samu mutumin kufa a ce kuma ainihin wato abin nan ne shi kuma eh, abin nan ko a ce na su ana an aka samu mutumin kufa na su ko mutumin basara shi ana mamaki saboda ya taɓa wa al'adar da aka sani a garin su وفيها محمد بن سائد ابن نبر الكلبي أو أن الشيكرة نكو محمد ابن سائد أبو النبر أبو نبر الكلبي وتيرس الكوفي كما بكوفي صاحب التفسير والأخبار والأنساب من تفسير النن دلابار النن دسن النسبة أجمعوا على ذلك متروكي في أنواع وقد استجم بالكذب والرفض ana tuhumar shi da ƙarya da kuma cewa ba su ne mutum ne da ba a san riwaya tirmidhi ne kadai ta da ake shi a cikin asabu kutubu sita kuma hadisi ne mai rauni kwarai matuki ne abun watsi abun mamaki sufyan sauri yana yin tadbisi daga wannan malam idan ka ji sufyan riwaya ya ce haddathana abu bakr to fa'ala annahu muhammad ibn sa'id eh, ah, yana daga cikin kudan da suke ainihin wato da farna sosai a cikin aqida da ƙarerai a cikin riwaya yana da cikin wanda suka shaida yakin zainul jama'in tare da ibn ashar kun tuna mun karanta a baya malamai ba sa amsar riwaya shi sam sam ba amsar riwaya sa an taɓa kawo shi gidan wani sarki ya zo ya dinga yin hadisi ya zo ya taɓa ɗan maganganu na isra'iliya haɗa da wasu suka ainihin tawaye da ce su ba su yi da sarara wannan shirman ba duk wanda ya shirme ne yana musu kumlaɗin shirme ne kawai. Sahibul Ɓamman qala ibn abi laysa li ahadin aqwalu min tafsir ba wanda yake da tafsirin da ya fada shi amma duk su sun bangare wa biya ni shan ibn urwa na ba garin shi a bane kufa ce garin shi a tarihanci basara garin nasu ba ba garin nasu ba ba kuma garin su kuma su goyen bayan ibna inda Usman sham shi garin nasu bawa wannan bambanci da yake yin tafiya ta duk wani abu da shafi kufa da basara hatta qira'at hatta nahwu hatta adab duka yake tafiya shi ba sa yin abu da kullun suna da bambancin ra'ayi akan abubuwa akwai garuruwan da suka riga suka zama haka da juna shi da aka yi aka kawo kaɓe su ko kuma ƙabilu ko ƙabila kaza da ƙabila kaza ko ah, wani da wani ba sa iya zama kirba guda wannan yana faruwa in sun asali jinin su ya ba ko kuma wani abu ya riga ya shiga tsakanin su ba za su Da kwantari shi ne abin da ya faru asali su kufa masu bin bayan sunna ne aka suka tafi da aka yi kuma sauran zuriyar su kuma basarawa su kuma sun fi goyon bayan a ah, Usman da aka su ne suka ah, karkata zuwa ga su Aisha da su Ibn Zubair ah, Talha dan Ubaydullah lokacin da aka zo yakin Jamal eh, Sham ce kalbul ta saboda saboda Muawiya da ainihin Banu da suka dubaye shi وفيها هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الفقيه أولا الشكرة ببما مالا من حديث مالا هشام بن عروة بن زبير زبير بن عوام جيكا babban sahabi ne Zubair dan Awwam ɗaya daga cikin al-ashar al-bashir bil janna Abul Munzir ana mashi alkunya da baban Munzir al-Asad dan kabilar Banu Asad al haifaffen garin Madina ahadu a'immatul hadith Hisham dan Urwa babba ne daga cikin limaman hadisi da ta dukkanin kutubu sita na da hadisi adraka ammahu Abdullahi bin Zubair ya rinci babban sa Urwa dan Zubair anan Abdullahi dan Zubair amma Urwa shi ba sahabi bane haka ah, Hisham ya zama tabi'i ne saboda karsa Abdullahi Abdullahi dan Zubair wannan babban sa ne ya rinci shi wa qala yace masu ibn umara ra'si wa da'ani Abdullahi da Umar ya taba shafar kaina ya muna addu'a yana dan yaro karami su kuma suna tsofaffi masu shekaru dattawa Bukhari yayi sa'a shi kuma ya gamu da ragowar ɗaliban Hisham din nan daga ciki akwai Ubaidullahi ibn Musa Bukhari yana da da ce hadathana Ubaidullahi ibn Musa an Hisham ibn Urwa ya da cikin hadisai a cikin bukhari masu isnadoji gaji saboda buhari ya gaji ya gamu da tabi'u tabi'i ne a hadisi wato waɗanda suke tsararrakin malaman malaman shi idan aka samu malami ya daɗe a duniya yana samun wannan ko kuma a ce ɗaliban shi na samun wannan niza mun gani kamar yanzu ne misali waɗannan institution sun na karantarwa yanzu wanda ya yi shekara arba'in da ta wuce da wanda ya yanzu duka yi su duka sunan su duka alumma su ya yi su ta yi wani profesa da ya koyi da kai yanzu bayan shekara arba'in ya koyi da wancan yana matsayin graduate assistant da ka dukan ku kun koya da gare shi hasali ma wanda ya koya daga baya yana kun cin more wanda ya koya daga baya kuma za ku koya a gurin shi a matsayin ya gama cika a ilimi wataƙila wancan ya koya a gurin shi a karan farko sanda bai tumba to bukhari ya gamu da ubaydullah dan musa wanda ubaydullah dan musa daga cikin ɗaliban hisham dan urwa waɗanda suka dade a duniya mun hisham ya mutumin madina ne amma ya ta kai kawo tsakanin madina da abin nan da kasar bagdada ya shiga har wajen sudiya da ka zaka samu tarjuma shi a tarihi bagdad yana da labarai da zama da suka yi da ah, sarkin musulmi abu ja'far mansur don Mansur yana ganin girman shi saboda mahaifiyarsa ƴar uwa Abbas ita ce Safiya kakai mahaifiyarsa ko annahu min awladi eh, Safiya wata ce ƴar ah, uwar Abbas ne su Abu Ja'far musu zaka yana kallon shi a matsayin dan uwa na jini kuma yana girmama shi haka yana mutunta shi kusan fiye da sauran mutane amma saboda Mansur an ba da labarin shi yana da cikin sarakuna masu ruwa ba su da sakin hannu suna samun matsala da shi da wannan dan uwa shi ya taba zuwa ya ce shi ya taimaka mai ana bin shi bashi eh, dirhami eh, dubu alf dirham alf mi'at dirham dirhami dubu ɗari ce kai kana malami ba ɗan kasuwa ba ya kai ka cin wannan bashi da ka san ba za ka iya ba ya kai ka ya ce wallahi samari ne ta kasuwa a cikin zuriyar ba a da kudin za mu aure dan ka abu su haka su lalace ko su shi, ko su zama na magana shine na yawan na ashe wannan rashin kudin din na musu aure gaskiya ba za ka samu wannan kudin aure ba amma dai ga dira biyu goma sai ne kun dubu dari ba yake ne ma sai ba shi dubu goma kawai sukan zauna su tattauna su fira har shi fira har su abinci da su karanta tarihi za ka samu duk waɗannan ainihin labarai da mawaƙi dani sai dai a cikin tarihi ga Imam Bukhari yayi wasu maganganu game da akwai malaman da suka soki cewa ya ruɗe daga baya suka ƙi hadisan shi na baya har da malika maliku baya karban hadisan Hisham dan Urwa waɗanda suka zo ainihin na ƙasar Iraki saboda lokacin da yake zuna a Iraki musamman zaman shi na ƙarfi yi shekaru amma za a iya ba da amsa akan cewa ba kai irin wannan ruɗewa ba su a girma ne da shekaru suka mai nauyi da karancin lafiya da sauransu amma bai buɗe ba in karanta ne shiga jiki ya ba da amsa akan wannan cewa an bibiyi hadisan an tarar babu irin wannan garai ɗin sai dai wasu abubuwan yakan ce ya manta dan wata rana ma shi da Abu Ja'far Mansur din Abu Ja'far ya taɓa tana mishi wani abu ka tuno wani lokaci muna yara aka a tuna maka wata kisa da ya kamata ka tuno da ita wallahi na kasa tunowa kuma a cikin katuna muna yara muka ji hakan mangoro aka kama ka aka ba bulala ko aka ma tsara kaga ne wanda ba kamar da wannan ba ko amma sai ce ya manta sai abu da wani aka cika ban da ko sai Allah kwakwalwa ta riga ta lalace to sai wasu malamai suka fahimta da wannan cewa ai garbu ya kace ai abu shi afara malamin shi ne da shi da a ce wani ne ya fara ya ga su malama shi da ya zama garbu Hisham dan Urwa babban malami ne da ma cikin malaman musulunci Allah ya gafarta mishi kara mishi rahama قال وهيب قدم علينا هشام بن عروة وكان مثل الحسن وابن سيرين هشام بن عروة يا ذو غريب sai kasance irin su daya da Hassan al-Basri irin su daya da Muhammadu dan wajen ilimi da takatsantsan da kuka in yana karatu babban malami ne sai tsoron Allah wanda yana sallah ya ta kuka cikin dare ya kwana yana kuka saboda tsoro da yadda yake samun tashin hankali in ya karanta wasu ayoyi da suka ainihin turki shi Allah ya gama da su wa fiha aw fil latisaha a dai wannan shekara ko kuma a shekarar da ke da ita ta ce bakwai ko yazid ibn abi ubayd sahib salamata sahib salamata ibn aqwa wa mawlahu bil madina yazid ɗan gidan abi ubayd Bararren ba wannan. na ainihin salamatu dan akwa kuma ɗalibin shi wannan shi ma yana daga cikin mutanen da bukhari ya ci moriyar tsawon shekaru su zama kuma akwai malamin bukhari makki ibn ibrahim su biyu da shi da dahaq ibn maklan waɗannan Malamin bukhari makki ibn Ibrahim, da dahaq ibn maklan sun ci wannan mutum wannan mutum kuma tabi'i ne daga in ka ga isnadin jinsu a cikin bukhari da ga kudabiya ne daga bukhari in ka cire bukhari mai magana ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka wuce daga shi zaka ga mutane uku ne a tsakani ba a wannan makki ibn ibrahima zaka ji yake haddathana yazid ibn abi ubay an salama ibn al-aqwa isnadi ne al jiddan malamai suna jin daɗi wannan isnadoji ana ana ishada da isnadin zai yi sanin kamar hadisin daga cikin riwayar salama ta man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar wannan hadisi da kan bincika shi a cikin bukhari riwaya ainihin salama sun akwa za ka shi da wannan niza sulafiyya jama'a mu kiyaye mu kiyaye waɗannan abubuwan za su maka amfani kwarai a cikin harkar tahriji da ainihin fahimtar yaya malamai ku hukunta hadisai haka Zahaku dan Makar abinda zaka so kawai sai ka ka bi Bukhari shar haka zaka iya ganin su burti suna nan waɗannan hadisan zai iya tuna kamar hadisin ah, na Zahaku dan Makar kamar hadisin yana da riwaya shi ma daga daga Yazid dan Abi Ubayd daga Salama dan Akwa Isar dafa naman jaki din nan a Khaibar insha Allah Kisa dafa naman jaki a tukunya daban naman alfadari a tukunya ko manzo Allah ya ce da na doki ko aka yi hadisi ko ya ce a zuba da na jaki a zuba da na alfadari ko haka ne kuwa a ban na doki amma wasu ce ba a cikin ƙaryar kazabu wa aibun nas Allah shi نعم اصول الفقه وقوله والعموم من صفات المطلق من يقول فإن مالا من التاج شين عينه وابن ابن الزويني ko ibn الزويني yace shi umumi na daga cikin siffofi tabbatattu ga magana an nutuk magana wan masdarun bi ma'ana ismil maf'ul ay al mansub magana wato abin da aka faɗi wal manququ huwa al-lafz manquqi shine lafz da annahu yutlaqu bi saboda ana furta lafz da shimalihi ala al-huruf saboda lafazi yana dauke da harufa fal umumu min sifat al-alfaz da ka umumi sifa ce ta lafza fa yuqalu ana cewa lafzun a wannan lafazi ne gama gari da annal amala siyagun tusta'malu fil umumi la yustafa bi dole saboda shi amin yana da wasu sigogi waɗanda ake amfani da su don a gane umumi wanda ba a iya gane umumi idan babu su kamar ta kaddama ta amsa fa idza waradat as-sighatu mujarrada an al-qara'i idan sigar umumi ta zo ta tsaraitu daga duk wata karina dallat da al-qara'i za ta nuna cewa duka jinsin abun ake yi wa ba ma'ana al-umumi shi ake nufi da umumi وهو مفهوم للسان العرب haka ake fahimta daga harshe daga yaren larabawa Waha zamar madhhabu salaf min salaf hadhihi al-umma wannan shine tafarkin magabata tun farko wannan al'umma wa man tabi'ahum min ba'dhum da wanda ya biye musu akan tafarkin su daga cikin yan baya fa kanu yastadilluna suna kafa hujja wa yahtajuna bil nusus suna yin suna yanke hujja da nasoshi na umum wa yuwafiqu al-mukhalif minhum ala sihhatil islam wanda da ya saba ba wani sai ya amince da abin da ake faɗa idan aka kawo shi ga shi ولنذكر مثالين كذلك كمثال الأول na عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فإذا الله سبحانه وتعالى آية سوى waɗanda suka yi imani ba su shakuɗa imaninsu da wata mugunta ba ula'ika lahum al-amru wa hum mutadun waɗannan suna cikin aminci kuma su ne shirayu qala ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce wa ayyuna lam yablu saboda an ce alladina amanu kaga alladina siga ummi wa lam yalbisu imanahum bi zulmin zulm shi ma na kira siga ta ummi ko sai suka ce to waye a cikin mutane bai gane shi ba inna bana bana sai Allah ya kada inna shirka la zulmul abu ai shirka ita ce su mafi girma kuma ita ake ishara wana wanda ya yi imani bai da imanin shi da shirka zama ya da imani samfayar imani da haka wasu sahabatu radiyallahu anhu da umuma min al-aya sun fahimci umumi daga aya imani da ismil mawsul ko dai abin da ke makale da ismin mawsul na dandanon umumi aw min an-nakirati fi siyaqi an-nafi ko kuma abin da ke makare da nakira da zo a cikin jeren yanzan ta korewa shine walam yalbisu hum bi dhulm ba su da imanin su da duk wani mugunta ba kaga siyaqun nafi an nakira fi siyaqi an-nafi tana iya zama dalilin umum sannan kuma da ismul mawsul wanda shi kanshi ne na umum malai ya ci gaba da cewa ولم يشر عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم من ذا الله في مشك وانا فهيسا با ثم جاء بيان أن المراد بالكل الشرك sannan daga bayan aka zo aka tantance musu cewa ai abin da ake nufi da zalunci shine shirka qala al-hafiz ibn hajar fihi al-hamlu ala al-umumi hatta da yace a cikin wannan abin da kafin suka yi na nuna a ɗauki duk wata magana ta zo da shigar umumi Ai yi mata hukuncin umumi har sai an samu dalilin fasuwa duk inda aka samu sigar umumi to babu abin da zai kasafe ta sai wata siga da ta kasafe irin ta ko kwatan kwatan ta a wajen karfin hujjar da gaci المثال الثاني الثالث ما رواه عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وزعل يديك قال يشي من جر ثوبه خيلا لن ينظر الله إليه يوم القيامة wanda shi ya ainihin wato ja tufansa kuyala'a saboda girman kai to Allah ba zai kalle shi ba ranar alkiyama kaga man shi ga kuma shi fa kaifa qalat ummu salama sai ummu salama ta fahimta to ai man da maza da mata da yara da manya da kowa radiyallahu anhu ana yi shi fa kaifa tasna'u an-nisa'u bi dunyihi ya manzo Allah ya kake nuna mata gida abin da ke jan tsakanin na tafas ya nabi ce yarkhinahu yarkhinahu shibran su janye shi ɗani guda wato kada mace dan an ce kawai da idan kasa ta bar shi da kasa da irin da ake cewa da shi a ya zama bai wuce tsari ɗaya ba fa qalat idan tankashifu aqdamuhum suka ce a in haka ne an sa tafiya ba dan da kafa ba kuma kafa al'aurat qala wa yukhinahu bira shi su tsara ya zama bira guda wala yadina alayhi kar take su ƙara wuta mafi karancin shine shibr tsari mafi yawa shine amma kaje da mutane suka juya kuma da yake zana mu kaulan ghayra alladhi da lahu yanzu mata su ne suke su tufa maza kuma su cuta zan mana shara zuwa ga dan karamin dani da ma kowa ya kalli shekara na malam bakar abu zai a ah, wannan sunan ya rasu ne dan karamin dani da aka yi akan tufa akan kuncau kuncau wando da riga da tsawo da kala da nau'i da fa'i ko rashin fa'i da yanzu bid'a wallahi zan so ya kace da ta ban In insha Allah wani da kofin shi rana ita ko kuma masala akwai shi a nan sama ina awal da littafi karami ya haka kwarai za ka iya samun shi kura cikin cikin da ko akan akan waqafiyya da na ikin sunan eh ba wani da kwamfuta a nan kusa wala na kasu da sunan da ya gabata kana da shamila ne a jiki na karanta shi ba kwanan nan ma na ƙara karanta shi shikenan kalli ina tuna da faɗa muku insha Allah kanat lil abrasha Allah ya samu dace a takaice wannan tashi na Bakar Abu Zaid ya tattauna kwarai akan maganganu da suka shafi wato na farko ina ne ya kamata kifa mumini ya ina ne mafi karanci ina ne mafi yawa shin wando da riga hukuncin su daya za ka ji wannan yan kan suna cewa ya bayan da aka ce wando tauba aka ce tauba aka ce duk wani magana ya bada amsa a kansu neman ku suna ce kawai kai dariƙa sai ji dariƙa su kyala musulmi shi a jini ma ba za su bari sai sun dinga shiga harkar mu su ba su ne sai dariƙa ba ne sai su dariƙa su ban musulmai kuma wanda suke a jini in ka lura su yan dariƙa ba sa zama su kawo mutane sarki sallah azumi zakka ibada mu'amaloli jana'iza hakika, duk waɗannan ba da musu ko da shi hanyar zara ma wannan ba da musu zai yi abin da kai? da wuya ka je wa'azin ka saka jana ko da wani wanda ne kuma daidai da ya kamata kowa ya yi yana addini abubuwan da suke tahtaju ilaiha bidarura a matsayinka na musu sanin yadda za yi su ilimi ne na darura ba sai malami ba dole kowa ya san da ba dole kowa ya san da kanta alqur'ani dole kowa ya iya mu'amalantar ibada azumi to da ya kamata an je wa kasa sai a tattauna a kan wani ya wa'azi a kan wani ya kan amma da an je sai dai raddi raddi kawai da da muri ko kai da kaje wa'azin kaje ka kwana cikin sauro sai ka dawo ka rasa ne ka kawo in banda kura ta cika maka ne saboda a cibar barka kuɗi masu tsire masu balon masu shayi duk kawai ya zama kawai eh, kasuwar dare kuyala eh su ko ba da kuyala ne sai shi kenan ba su bayani a lahira wasu na cewa yan ce kuyala ai an ce sai in wanda su ya bada amsa a wannan magana na abubakar shi da ya ja ka sai ce duniya zan yi da kuma shi na shi ba ma yana sake shi ya yana yawa ne mun ga Allah shi kai ba ka daga cikin wanda suke sakin nasu saboda yawa to kai yanzu ya kama ba wannan ba ka da gane ba ku da shi ne na Bakar. shi da da zai yi fassara shi ma sai fassara wa kashi shi ai ba girman kai ne amma sai dai fassara manzo Allah sallallahu alaihi ga ga shi kai ma kana buƙatar manzo Allah ya maka wannan fassara ne ko ba ya gari ma sala ka ga inda kika sallah ma ba ba ka da ita sallah duk wanda ke sallah da wando ya wuce da sauye ya wannan karanta gudanar nan kusa da shi hadisin Abu dawuda da Bukhari sallar kabari ba mutane su dauka wasa ne sun dauka wasa ne al'amarin game al'amarin fitira mutane suna wasa da shi suna ganin wasu yan boko ne su yan duniya ne su waye ne za su gane kuran su wallahi da sannan za su gane kuran su har sallah wanda ke sallah al-muslim bai da sallah wanne din wanda ya magana cewa wanda ya salla da da wando kada zai yi da salla eh akwai riwaya da iya tabbas akwai riwaya da iya amma magana da gaskiya kwarai akwai riwaya da iya da ko a cikin mata hakikin a yadda shari'a na yawan wannan magana amma magana ta da gaba dan akwai shawali a cikin littafin sunan kubura ta Imam Bayhaqi ku je dai ku da littafin in Allah ya so kun ban gashi ba ko ta kuma shi mai na ba mutane dan kowa ya san ai ku ko kike karanta karami ya ta kwarai akwai abubuwan da muna muna daukan su for granted muna ganin ai ba komai to lahira ba Najeriya ba Najeriya ce akwai duk abin da yake duka za a yi amma ba komai kai komai kuma ba komai wannan sai Najeriya amma lahira ce wannan wani wata harka ce mai zama kanta ba ba za a taba amfani da equation na Najeriya a ba dan ba alfarma ba na koji Najeriya ku sune ko da ku sai ce a wa fahimat ummu salama radiyallahu anha min labbi man al-umuma lil wal-nisa wa aqarraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkir dhalika alayhi ummu salama ta fahimci man umumi ne na maza da mata kaga manzo Allah kuma ya tabbatar mata da ce mata ke A ba sai banda mata a sai ya mata mata ga iya nasu thumma bayyana laha hukuman nisa'i fa hada dalilun ala anna labbata man tufid al-umumi bidun tufid al-umuma bidun qarina wannan bayani ne a cewa lafazin man yana fa'idatar da umumi ba tare da qarina ba da anna al-umum da sifatul anfas wa qawluhu ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل wala ma ya yajri Zai yi yiwuwa bai halatta ba ba daidai bane wani ya kururuwa cewa akwai umumi a cikin wani abu fi abin da ya wannan ci lafazi min al-fi'l ma'ana kan fi'l kamar aiki baya daukar umumi ma wala ma jara majrahu da kuma abin da ke gudana a guda wala ma jara majrahu kuma kar a gudanar da umumi akan abin da ke gudana akan magudanar zan ce ba wala ma fi gairi wala ma wa fi ma da rama da rama wato fi ghairi lutsi wa fi gairi ma yadri madara lutsi mun gani kar a gudanar da umumi a cikin abin da ba furtawa ba sai fa in tari yace kamar fi kuma kar a gudanar da umumi akan abin da baya gudana a magudanar lafazi الضمير في قوله وغيره يعود الى النطق كاشنا ما هو وقوله من الفعل بيان للغير ومن غيره من الفعل اي كالفعل والمعنى ان الفعل ليس من شيء الامور فعل بارد في شيء الى امور وهذا يراد به الفعل المثبت انا نفهم فعلي وندي هو سياقي لتبتروا ولكن قنعوا والله لأفلأ لأكلن طعاما idan mutum ce na rabu da Allah zai ci abinci فإذا أكل طعاما واحدا كخبز مثلا بر يمين in ya ci in wani abu da ya sunan abinci shi kenan wato ya tsarkake ya rabu da rantsuwarsa a cikin siyakin wato isbati amma a cikin siyakin nafi amma cikin rufin siyakin nafi ba huwa min siyaqi fi'ili idan ya zo a cikin sigogi na ainihin umumi to yana na ya bai a zuwa cikin siga ta mafi yana cikin shigugu uku nan yana magana akan ba da labarin aiki ba da aiki ba kuma bambanci kaga can da yake wallahi da aku da nafa'am ai ba da labarin aiki da yake to amma aiki cin abincin da yake wannan sunan shi abinci amma baya daukan umumin cewa ya ci kowane abinci amma idan siga ta fikiri ya zo a cikin nafli fa za halafa la yajibu idan mu ce sayar da Allah ba zan siyar ba hanasa bi ayi shekin bi ayi bai'in ka ya rantsuwa ta kama shi da yake da duk wani abu ce yau ba zan kasuwanci in yi wani abu da zai rasu na kasuwanci ya samu matsala haka wanda ya rantsi tari ya ce wallahi ba zan ci nama ba in yi ci sai ya yi rantsuwa sai ya kifi nama ne bare kuwa lahamu tsariya ne ya gane suna nama in ya ci kifi in ya ci hanta in ya ci kayan ci in ya ci kashi duka nama ne Dukkan nau'o'i ne na nama eh ware kuwa ai saboda ita rantsuwa tana aiki da lafazi ne a tsirin da yana bayyana maka cewa idan a sigar nafi to lafazin fi'ili yana daukar umum ba za ka yi mutu kada kai wani abu irin wannan amin fara ma nama ne da fara da hanta da duka nama domin ayyukan suna yi aka yi na fara ko to ba a yanka ba a ce ba nama ba duk waɗannan nama ne dan abin da ke cikin nama na composition akwai a ciki ƙwayoyin halittar da ke cikin nama akwai a ciki wasu ma sun fi wannan nama ja da muke ci ƙwayoyin halitta masu amfani a ciki da ka mutum zai rantsa ya san ya san iya bakin rantsa da ne ka dinga yi ka dinga sharo da ragani ka dinga kana kallon wato kai bunda da faɗinta da umumunta musamman za ka wata a cikin sunnati eh. kwarai kuwa ka ce wallahi ba zan kwana a shimfiɗa ba ko na ce na yi mako guda ban kwana a shimfiɗa ba sai kwana a danci shi ne ba shimfiɗa amma da katifa da gado da da da wannan da tabarma da za a sama a saka barko a kai duka shi kuɗa a cikin gaban wata kuma shi ke amma shi sunan da ya sa ne da mayanka ina ganin shi ne ya farko wani addi tsawon wani izara ko tsawon riga amma ba su shi da ke ina iya dubawa ce a ah, wasirul farqi bainal nau'ayn huwa anna al-ila yanhadu an masdarin wa zaman abin da yasa aka tsakanin aiki da magana saboda shi aiki yana da alaƙa da masdarin da ake kera fi'il da kuma lokacin aukuwarsa shi bai da istimrariya fal masdaru kamilun fi ma'anahu ijma' masdari na nan a koye a cikin ma'anar aiki da ijma'in malaman nahu fa in kana mudbitan fal masdaru mudbit idan ya zama eh, fi'ili musbici ne wato a cikin siyaki ne na isbati babu nafi to masdar mai da zama haka wal su fi siyaki isbati la umu illa fi maqamil imtina ita kuwa nakira da take zuwa a cikin siyakin tabbatarwa ba ta ainihin wato nuna umumi sai in ta zo a mahalli na goyi a mahallin gori idan aka ce idan ka ce wani misali kai ke ban da ji ɗawainiyar ka ba to nan ɗawainiyar ka umumi dan kana faɗa ne don gori Kamar ta kaddama kamar yadda ya da wa in kana manfiyan fal masdar manfiyan kun ko zama an kore to masdarin ma korewa ne kira ta fi fi nafi Na kira a na nafi tana zuwa da ɗumi kama ma ba kamar yadda ya gabata misali sai mutum qaul bilal radiyallahu anhu sallar sunan sallallahu alaihi wasallam da aka ka misali shi da bilal ne shi manzon Allah ya yi sallah a cikin Ka'aba fa hada la yu'mul farda wal nafla wannan bare da cewa ya yi na tada da farda da kaba illa yusri tasawwuru anna hadhihi salat fardun wa naflun ma dan zai yi wa ce wannan sallah a lokaci guda farda ce kuma na tada misali shi ne qawlu ta'ala wa ukhra lam taqdiru 'alayha wa ukura yace da kuma ainihin wa wata yaki ko ko wata ganima lam taqdiru alaiha ba ku samu damar kaiwa gare shi shine ma'anar shi wa ukura ai wa fatin ko wa ganimati in ka dauki ma'anar abin ah, inna fatana laka fatahan mubina to al wa ukura to ma'ana ke kuma ka dauki lafazi ganima abinda ake samu bayan fatuhu dan ukhra muannas ne to ganima ma muannas ne ai wa ganimatul ukhra ko wa fatuhun ta'ti ba'dahu ganimatul ukhra lam taqdiru alayhi wanda ba ku samu ba ne. an ce khaybar ne ko fatuhu makka ko kuma dukkanin futuhat gaba daya shi ne Allah ya ce ishara zuwa gare su kaga yanzu anan lam taqdiru alaiha ay la qudratu lakum alaiha fa huwa nafyu li jami'i anwa'il qudra ana kora duk wata kudura wani wani karfi da za ku iya samu ba ku da shi wa kadal fi'l bi ikbari azminati fa huwa la yakun hakan fi'li in aka kalli zamanin shi to baya zuwa da umumi mislu ma warada annahu jama'a bainas salatayn fi safar kama abin da Allah ya hada sallah biyu a ainihin lokacin tafiya huwa imma bi waqti al-ula aw al-thani ko idan ma lokacin azhar ne ake azhar da asar ko a lokacin la'asar ake azhar da asar haka magruba da isha wal ma bi qawli wa ma yajri madrabu al qabayat al aya shine wasu wato a aya wasu kabiyoyi masu zaman kansu misali qawlin rawi kamar faɗin mai riwaya ne cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shifa'atil jari manzo Allah ya rubuta cewa a bai wa makwabci shuku'a shi ne za a sai da abin da yake da makwabtaka da shi yana da haƙƙin ya siya sai in ya ce baya fa za la yaqumu kullu jari wannan ba kowanne makwabci za a haka da ihtimali da kususiya fi gari da sai dan zai yi akwai abin da zai kebance wannan makwabci warawi na kala shi da kalmun da bani wa al-qur'an sai ko mai riwaya ya kawo shi da umumi ne saboda ya tunanin umumi ne da hukunci babal kallon kabiya su aini waje a su aini na san kowa shi ne wannan za a ce waje a su ba a hukunci da ko wa haka da misu masala shurrahi warqat haka waɗannan masu sharhi warqat da kawai misali wa huwa ra'ayi akthar usuliyina shine ra'ayi mafi malamu su fiki wa min al-amthila hadisi qadadi shahid wa yamin ya kunci da shaida ɗaya ba a samu shaida na biyu ba sai aka ba mai iddiayin abin dama ya rantsuwa a madadin ɗayan shaida wannan ma waƙi aka yi fara yi kuma du'a da kuma ba za a ce a kowace ƙabiya a nemi shaida ɗaya kai kuma ka rantsu ba sai in an rasa shaida ne da annahu fi ba al-ashiya'i duna ba'd wai wai wai ra akaruna min al-hadi wal-amili wa shukani anna hada? yufidu al-umma wasu suna ganin irin wannan yana nufin umumi sune su ibn al-hadi da za imam al-ali da shaukani da anna sahabiyyar rawi alil arif bil lugha suka ce saboda sahabi adi masanin harshe wala yakun siratul umumi illa idza alima aw zanna al-umma ba zai kawo mana magana da umumi ba sai in ya san ko kuma yana tsammanin akwai umumi a cikin bi anna lama ko kuma shi da gari kan da kuma shi da zabi da bi da ku ke kamar lafazin maqar shi ai umuri da anna saboda alif da lam mabiyul lokacin da ba da gari wani fahamalaha ala lam al ahli fahamluha ala lam al ahliya khilaf al bari in kace maqamcin nan mai siffa kaza da kaza shi ne ahliya ke nan ko wannan ya tafawa zani wa khilaf al bari kuma ya saba ma abin da yake gama gari wa huwa wa hadha huwa ar raji wannan shine raji cewa ba za a dauke shi alal a kawar da shi daga koyo shi da dalili kamar game da makwabci sai a waye gari wani makwabci ya zama kafin shi makwabci kaga ba za ka shiga da kafirai wuri su kara musu yawa kaga za ka ismaila وقال الشيخاني فرجحان عمومه وبعض دعوى احتمال كونه خاصا في غايه الوجود هذه اشاره الوجود يشير karkata zuwa ga umumi irin wannan lafazi da kuma raunin ɗaukar shi akan cewa lafazi ne na ainihin hususi a bayyane ke karara wani annahu mu'ayyadu bi umumin shari'ati bi kullin nas saboda kuma zai iya samun karin karfin cewa ai duk shari'a da aka karantar to umumi ce kowanne mutum musulmi da yake da wannan bi sallallahu alaihi wasallam idan hakama bi qaba'in fi waqi'ati al-mu'ayyana dan manzo Allah ya hukunci da wani ainihin alƙalanci a wata waƙi'a ne zaman kanta sun ma harasa da na misluha sai irin ta faru gare mu waje ba ilhaqa hadi wajibi ne mu riskar da ita da wacce da manzo Allah ya hukunci da annal hukumar bidaini wahi ta hukuncin mutanen da ke iri daya hukuncin da wani ya da aka mishi gudala wani da aka mishi gudala haka suke cewa sun suke hukumar dai wahi hukuncin abin da suke tsiri ne da juna ɗaya wa huwa ilhaqul bil labdi la bil qiyas za a riskar da shi ne labdi ba da qiyas wallahu a'lam za mu saurara insha Allah Allah ya ba ku yiwa na'am abubuwan da ke gudana a magudanar kuma su ne kamar wakai ainiya su ne ne a wakai ainiya wata waji'a aina da ta zo tabbata wani abu ce da shi ne wannan tashi na akan cewa wasu malamai ba sa yarda da ita a matsayin umuri saboda waji'a ce ainiya ba magana ce kawai da Allah ne cewa shi ya tsaya da rantsuwa a a'a wata rana ne wani abu sai ya hukunci da haka saboda ba a samu tukun shida ka kai cewa ta yi ba a yi amma mai riwaya zai bada labarin sai ya annabi ya yi hukunci da kaza da cewa ya yi hukunci da kaza shi wannan ya halatta kullum a yi da ya halatta sai in an samu irin wannan wanda نعم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا wanda Eh, kungiyar idara suka gyara din nan mujallaji wajen biyar ya fito a kasuwa amma wajen dubu goma ya kamata kowa ya je su da kai idara sun da ki kungiyar wasu farko su shi ba lalau idan ta kusu dubu da kusa karo aina yana da shi ba ji mala abin da shi a cikin